ruwan 'yan ƙungiyar kwadago mambobin ƙungiyar malaman jami'o'i asu ƙungiyoyin jama'a da ma tsofaffin ma'aikata kenan a lokacin da suka yi wani babban taro a zauren taron nan mai tarihi da ke ibadan da ake kira makohol a jiya alhamis don tattaunawa a game da yajin aikin da malaman jami'o'i ke yi a najeriya tsohon ministan albarkatun man fetur na najeriya farfesa tom david west yana ɗaya daga cikin waɗanda na halarci taron

Farfesa Tom David West ya ce ya kamata a bada ilimin jami'a kyauta. David West ya buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta yi kwaikwayon ƙasashen Ghana, Afirka ta kudu da Uganda waɗanda na bada sama da kashi ashirin da biyar na kasafin kuɗinsu ga fannin ilimi. Shugaban ƙungiyar malaman jami'o'i ASU reshen jami'ar Ibadan Dr. Olusegun Ajiboye ya ce sun shirya wannan taron ne don su ilmantar da jama'a a game da abin da ke faruwa a dalilin wannan yajin aikin Dr. Ajiboye ya ce neman baiwa sashen ilimi isassun kuɗi ya kamata ya zama na kowa da kowa. Shi ko shugaban ƙungiyar kwadago ta jihar Oyo, Mr. Bashir Olariwaju ya ce ƙungiyar NLC ta lura da buƙatar ƙungiyar ASU na cewa babu isassun kuɗi a fannin ilimi da kuma wahalhalun da ɗalibai ke sha a game da hakan. Comrade Mashud Rubami ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da na halarci taron ya furta cewa. government should come back to realize the fact that the public education will enhance you know, the capacity of the people. Comrade Erubami ya ce ya kamata gwamnati ta fahimci cewa samar da ilimi ga jama'a zai bunƙasa jama'ar. An yi taro lafiya an tashi lafiya. Hassan Umaru Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya.